الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bata ya tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin zai tabbata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na tsafo gwaji gani ko ya radul gwaji ga gube ya radul awal 1438 sharh sunna ya al-imam al-barbahari da 391 gafa Allah Allah fi nafsika wa alayka bil athari wa ashabil athari والتقليد فإن الدين إنما هو بالتقليد يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله, رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم ي... ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واصطلح ولا تجاوز الأثر وآل الأثر نفى الله الله في نفسك ساتويتي ساتويتي بتتا جين وعليك بالآثار أن تو آثاره أن تو سنة يعني صلى الله عليه وسلم وأصحاب الأثر ومولانا تو من حديثي بين جاغو بين والتقليد التقليد بابنا قال كيو علي تباو أن تو علي بيغنغني بصحابه fajin inna ma huwa bit taklidi al-imam al gaina addini ne ngai wala no tu amedi gangani be sahabu ji tsaga da tawru ya'ani bi mana da ju alam tuna lin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi bi ji qablana da yaji musulunci shi donan lam yad lam yad'una fi labsin ayayi da yijiba faqalliduhum wasarih wa gajo gbata gbataci wala tujawizin asar ga shishi wa fugwa su ya ni digan fe da je wacce kayi ma wa alil asar ga shishi wa fugo manyan asar da manyan hadisi shi zama ko ba na al-imam barbari ga fallaha allah fi nafsika tsotsoci tsotsoci wa alaika bil asari wa bil asar ami to hadis gan da manyan hadisi shi wata taklidu lan no to ne wa qada taklidu ne al ittiba'u waji ga yana wa al imam al barbari qada taklidu ne ga yana muta ashin da je je wajo lan no to tu man do ciwo mo ga ba na manu sai ci ga wallazi na tabau ne ihsanin nan da zai lan to ayo bolo bolo ne ko wa tabatu millata aba ibrahim wa ishaqa wa yaqub na mitu ya koya ndakomi anabi ndakomi ja anabi ibrahim to anabi saka to yakub na ga yana bangani bi astaklidi na no diga na ko a mitu ya koya wa na za sirati mustaqim ya komi shine goro fattabi ga jiwa mitu wa ma taqum rasulu faku zai na fishi ya gaji yago wa ga mitu ya bawu wata bi sabila man ba ilayya an to ya kwai gaje wa tu sai kina wani gane ko ga wa alaika bil asari amitu asari ma'ana amitu sun na gan jari su na ta zune wani gane ko ittabi wa la tabtadi ya tu ya ga tsaye wurin yan waji ne ma kada ku fitu a ku sai ya ni ya ku kyawa ya ta cin alkhairu yi ma ta cin ba wo ma ta masak na bil asar abi ce daga mitu hadisun ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ngo ji gani ko hmm. muslim cin je ni boya ma dalla kan ba da hudan kanu alaihi illahu tujadad sai da ga ta ce ba wo ka kuna ga ginin ga na sai gomi addini musulunci wuce ga zabi wa gan wule ne ne umade nan ne nan wani ne nan da ne bugun ga ga za kuwa ja fi a jami'i to fi alqalam an salata alqalam fi da guta min da wani yoma annayi mu zanali na yi ta ya tafiza addini musulunci wuce ga ya ga yana mutum da ko je ne ga da ga umma je to yana da ko je ni yan kala babun na mu wali ba wannan mu mutu barala mu to amu da wannan mushriki je nan da ni ne na biya. e ya ji a ngon mutum a kira ndakon ndakon wuje wuje ba so koyi wa ngon wa alin ndakon wuje ba a lauka na ba mu laya kilu ne sai an wala ya tabi ndakon ko ci to an maje to bawa ga ga waje ga to manyan wunne do nu da ganin ya je ga ga ide ne hmm. yahudi shi ya sai da yi ne ka kazu min addini musulunci wujin ga yaga injoyi bi gbomi zane ga mami gbogare ilani tu aina mm. addini musulunci na kiso ko ewo ti a ne bi ewo lo ji ga nyako ti a ne bi magan wala no tu uchi maja ando na ke o gbajan ne ya ne su ci bi ciwo nafa inna dina al-imam al-barbari ga addini hakika dini inna ma huwa bitaklidi wa fi sai la no to anib muhammad yani min nabi la no to anib sallallahu alaihi wa ashabi bi jiridwan la alayhi majma'in nan ga yitti ba ga malai ibn kai ga al-ilmu qala allah qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfan ilimi ce shi ga anabi ga ko hmm. wani bai sahabi shi gani bane zai je ilimi ne gadon wani gowa man kabla na lamya da una fi labsin zai je ni na yayi da yi shi ba yau ne ko annabi sa sallam al-khulafa ar-rashidun ji al-ashratu bashirun nabi jannati ji kan ya sahabi ta tabi na tabi tabi ne ji ai yayi da yi shi a ji bayani ya ajini ya anu a bayani ya ajini ji amma ga a amma ga waye ngo diga ne ko ebogo ne ke ba ne sukum amitu da bana addini musulunci a gumiya ne a lewa makuma tilakum biyu na kun ce ne nan wa addini gumiya ne wa asmamta alaikum ni'mati ma ni malada ya zo baye wa raditu lakum al-islam dina da ga addini musulunci gayi addini na ya lamituna wa tafaqalliduhum wa sarih ai mutu za wuce shi wa ma na gada jiniyo wala mu wo do ga e eh, ji da bo ne la ga de ba wuni fa amma mana ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa me fasan yasiruhu lisra wani zane ga kwale ga waje da su ci waje gaskiya gaskiya wani wazo magani tu gaskiya nga kila wani níwọ̀n ju káàmì àkó iye ńlá wọn lálàtì èkó nílẹ̀ lálàtì èkó ní àdúrà bàdókò fẹ́ bà àdúrà sọ kú wí bà kọ́ ìhìdínà sẹ̀rà àtàlùmọ́sẹ̀gì chẹ́ẹ̀chì wù bẹ́ẹ̀ kó ẹgbòrò wọn lúgbẹ́ làdé bà wọ́n dá èdè là kíríkìsì wọn lúgbẹ́ làdé bà wọ́n kú nu máa sáré níwọ̀n ju wọ́n fi ó wá ìlì mutu da waye limi a shubu a sai la'aruki magagi ko فأما الذين في ta زيغ فيتبعون ما wu من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ما لم تاويله إلا الله na ẹ̀rẹ̀ lágàjì náà wọ́n dé ìyàjèjèjì náírà jẹ́jẹ́jẹ́ àfẹ́ ìdìwọ̀jì khalili khalili sáà tí a yà amúrọ̀bà ya yà dìde núndé náà sáà tí a ya sìgásìtì egbò yà dìde núndé chi sáà tí a yà ìgbèchi egbò yà a yà boko haram egbò yà dìde núndé náà egbò tí ibo wọn dàda àgbèrè àdìde ní dàda àdìdàda àgbèrè falam anna ma yattabi'una ahwa'ahum kaga agwo ga wura doge tunye gban we la mi ko tsira ji dan bo aji wunde ga bana ade ni na na a to ba ne gaskiya tuna ma tunye gban agwa lala ta gi rango ci mai na la ta gi na ami tuman ji. shi lala ta gi ke a ta gi wala tujawizil athara wa alil athara ko hmm. gashi shi wa getu wa hadisi lugwa da manyan hadisi ji mai mana latar gaban na anil hadisi wa ahalihi farra'ayu lailun wal hadisu na haru ga fanki hadisi lugwa da manyan hadisi ji ma ra'ayi ya shi hadisi ma ra'ayi kiyo ra'ayi gidiyo mana ga fanki hadisi lugwa da manyan hadisi ji ma ebo na manyan hadisi ji bayani a labiya waye ne ba wuya ne bi sallah sallam nan yabo na agi imamu ahmad bin hanbali ga gana anabi sa sallam ga aliman ga gan kere kere na anabi ci gan ade na gan gwana ga anabi ga ma na alayhi yawma wa ashabi yana bi sadu ni ta ki bin ga wuce ga dike ga wuce ga gango ta anabi ci gan ci ci ma a cikin imama ahmad zai ya zai ya alfarkatu na ji a wuce imamu ahmad ya illam yakunu ashabul hadith fala adri man hum kaga za wuce ji manya hadisi ya zai ji ayina wọ́n ti gánà kú ẹ bọ́gọ́ ẹ̀rù ṣíṣe wọlé alukur'anu ọdọ̀tí alukur'anu ń gbá wọ́dọ̀tí àdìsí ń gbá wọ́n alukur'anu títí wọ́n kú súnà títí wọ́n fi ó dàgbà wọ́n jẹ tẹ̀bíà wá ga gàtà kámọ́ wọ́n lásà lọ́jọ́ ọdọ ní òkàtí ó wọ́n fi ó fi àzọ̀ yín náà fìlàjì wọ́n fi ó dókun bí àzùkárò jí wọ́n fi ó dókun bí náà fìlàjì wọ́n jẹ tẹ̀bíà kíríkì wọ́n ga fi é di waga fiye letiyoyi ma waga fiye fiye ma wala ka ba iri olugwa to ya to zawu to liwatu to girman kai to asada to tokoji to kucibu da sauransu yanna jiga tabiya kirki ne wa gangan da musulmi ya zulagu suna wọn àdìgẹ ìlàdé ṣù gbẹngàn wọn méjì sálà ní wọn méjì sálà náà sókun ń gbé sálà sókun kàwọ́ tún dèdè inú iná sọlá tàtà náà àdìl fàṣáyì wọn ni sálà wọn ń bẹ Eh? wai da sallah jira lọ ga hannun su masa ce magi nan gaji kyau gaji da ci dona ne gaji ne wato gaji pornography ne gaji girman kai gaji gaji gabon gaji amuro gudan gole na gidiriya نوى قف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقف شيئا الإمام البربهاري نوى قف وقاجه ko. Hmm. inda mutashabi alqur'ani bayan mutashabi ya alqur'ani wal hadith da mutashabi ya hadisi wala tuqif shay'an gaji kiyasa yan yace yani be brain yawai da gubo mu Allah subhanahu wa ta'ala ga wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun mukamatun hunna ummul kitabi wa kharu mutashabihat qulubihim zaygun fa قلوبهم ma tashaba min تشابه fitna wa الفتنة ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد uwa lajian azara ala wu tukar da na suna litari sun bai a wu na adi a na ko na umar ta ta a bai da mutu da shi a bi ya tuki na kuli biyu zai bula ni yi fipa a dayin gban bɔna fayar ta yi wu na ma ba a yi na damin tun yi mutu da shi a bi ko ya bai da adawa fiti za a ma ga wu can a zando matse na yi tawili ga na sai ce ce amma ra su gune filin ja ja ga ayi ma in ji bata daga ba sai shiga gufe to muta shagu to mu kamu zando ma satu daga ne ba sai zai ji bi hankalin rabba na sai ce yi la to zigu kulu ba na ga lugun ya fa ya ba da yi za dai ta na bayan wayi wuba noma wa habla na min ladun karamatan wa da daga birame daga ita wa bai na ka wahab rabbana ya wace ce na ka jami'un nasu da yaumi larai ba fi raya tuna an bijiya ka yi fole shakka da ba nan ya foke fo alkiyami suna ku za an bijiya e na lalai filifil da ce ce wa wa ta alikawali ya buga alkiyami gaskiya lole zan go ta filo ti kirki be ka me tuna gawa ge zan go ti ma filo ti de be ka me tuna gawa ge bawo e bugo zu ga ti fari me ga alhamdulillah mutum tun gaji ka zo iki iki iki karahire kulubu libadi bai ne yadda ayi min asabir rahmani ya gbanya halitta ida taka da gwan gidi kuma ya ce yi kalibu a kai fasha sai ci wa fauke min wa bauna sai ya ci ya labari ke wa alkuran ci shi na ko umarci a shi na ji mu kama na ji malu ya tula mun ci karara ko da bukata yake ana yau daga ya kyan da cana, amma da ana je mata sha biya tu shi ne da bukata wannan da bukata mai fassaro da bukata ya ya alquran yanda su ne bana wale ga halin mutlaku muqayyadu mujmalu mubayyan amma da nafiku amma da kiyo amma da mansu ba ta mai da ne ga yake ke madai ga ya nabi ko amma a zane alu zai yi zai ya fa yan shi na suku a da dagwa sun mutu sha biya su wuce a ce na mu kan a sanu na majije da amma zane shi da ilimi na na shaje ba da ilimi na aja ga kullum min inda rabbi na to mu kan mutu mutu sha daga ba sai ci wufe yo a ce la mutu sha na lashe bada mu kan mu kan na wuye kullun min inji rabbina fata daga ba so ci bu sayo amma alu zai ji su a jagwa sun fasi ne cacira fasi ne ciluwa na mala en bidiya ji bayanin e biyan e da cina aja na gwa sun ne yan sa ta lai ne ci na wani tabiya ya alkitabi madawano amma zai ja fayanin suku a jagwa sashe alkur'an a tila sashe lugwa na madan zamanin dondo zangoci a majajen da je bude a gina shi zangoci majojin da je bude ci na dan biyu na ebo na ndaji ka nan an doci ma ebo na lam durusul usula wa lam durus ulum alquran ko wa ulum alhadith wal musalla wa usul fiqh wa lam durus hadhihi alumur kada e ai e madan bu unda wa ilmu usul unda wa ilmu ulum alquran unda wa ilmu musalla wal hadith wọ́n ti gánà kó gáyé na kawai ẹ̀nà ohun tó lè ṣèwòjú dà wà ní táàfì ti fẹ́ pínlẹ̀ pínlẹ̀ pínlẹ̀ pínlẹ̀ ojú kọ́ńdé fẹ̀yìn pẹ̀lú ojú ti sàgẹ̀gẹ̀ ara wọn yìí ìṣáájú ìṣèjú méjì. Jẹ́bọ́n zan lẹ́hànnahu lẹ́mìẹ̀tàn alẹ́m àlá ìlú ń dàjú kàfí ọmọ fàhádà àlá jáhálì zanna ti dẹ́gbé. Hmm. Wọ́n àfi nẹ́fṣin amúlẹ̀ dọ́ọ̀lù zanna mẹ́kí àgbè. da an na tarika da zai ya firu fi tariku dalalin ya bane kone da nan tunan kwaye ji lọ jíjá ni akwai bago ya zo da waili ni fasa alwa la zikirin kudi na ta ya zo loba man yanzu ji kafin ɗana mai zaƙiya ne ya zo gigan ɗana mai zaƙiya na ga jiwo ga waƙiya lawa lamu la it alu da wa la illa ma alamta ne na ka anta lalim laki mun ji ga dole ya na ji wala wala ya ya wa dan da to ma ji ya o ma dan da cha amma ga shi ci yan dole na ga ji wa ga ne wa ya ji an ka lo ga ba ne jo ah amma zana ji gan na su kuma daga aya na ni hadisi na ni amalu amma jahili ne kyanin kuɗe kwayan tilalu shiya mai amu ne khas ne mutlaku mai mukayyadu ne nasiku ne mansuku ne mujmali ne mufassal ko ne mm. kaza ne kaza ne mawsul mai munkatu ne mawkufu ne mudali mai mursali mai na tazu na tazu wanda daidai wa dai daidai na jibaini wa ya bɔ ni wanda ti kati wanda manjiya wanda da ti kati fahimna ma ta'allam alal waras ka zane da daji kafin shigan ta littafi ma na wuce da littafi shi shi bayi wato lamarin na is very dangerous ya bugan wajin waji da ta cikin jima kan da na ji kula da yanayin sarauni na na waji kafin ji bi hakika da manji na da zai je basire na zai je wa bauza na zai je da alkhairi na bugan lamarin na is very dangerous dalilin shari'a musulunci lagwala su gaji hukuncin shari'a musulunci shi wani wa ci ga kwa sun kuranu kawai gode da hadisi yayan ko ci ga kwa sun hadisi kawai gode da kuranu yayan ko ka alkuranu ga ji masu a mu kasu mutlaku ka yadu da sauransu mu kan muta shabi ne da bata wa jike bata wa jike lagwala su gaji ce wa doshi ko ga ko sun gani kawai wace a waye ju ne ke da zodi abin ya fahimta na wajen jibonin gaji godi. dalilin shari'a wani lagwala sun doji to a kamu shari'a shi wani lagwala sun doji yana ko ngo le za yana e, e, so ko gan ngo gani na da na gun ngu doji za mu bi take ya zami ne bo mai tun wa ka kasati yan gadu ya ti da amuri min amuri ya gami anan a don na bayin kuma kitabullah takani biye yi ni ta ga Allah ma e bi ina jan ne jeju ya bayin sa kwa jan haramu ne ga shi ga wai lokacin da qur'ani ko da suna annabi ya mu kuma shi ga wai lokacin sun go da bi qur'ani ya mu kashi wa mm. ma ce bi ويقطعون ما أمر الله به أن يصل يفسدون في الأرض أولئك لهم أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار zane je labi ba dai na su shi na ba na ji ke cikin mu la ne su kuma ya tabbata ga hunci e mi je da ma ya tabbata wato wala to tul shay'an ga ji kiyasu mun imana ga lan ga jan ngole ba biye tauhidi ba biye aqida ta gada jin amfani da hankali ya yake da gwani gangani biyoyi na mana da fiya fi ba tilu yau ji jani ako Allah ba ta ta'ala wanda ne ya tafi na minku mai zaru na zuwa jin ya tarabbas na da anfusi yana ta ashurin wa shara zanen shi sai lajin hajjeli inda gina shi shi ba ya ce lajin hajjeli ne a di idda arba'ata ashurin ta guni Hmm. wa ashira gangani be oguwe aya mace ebe su mai aya na daga wallazi na yi tawafo da ni kuma zaru na zuwa don wasu ya tan a zuwa din masahin alhauli gaira ihraj in da gina je ba je laji hajeli nan a dikiyo a jiya ni hmm. no ne aya guba ne ogbuka ogbugba amma man yuji kiyo uwaye a ga ayayen wuji ya ni wuce ta bayan lamari ayayen zoje in zagi na yabu e, e hmm. e ga ta ya gani zuku wuce ti bai mafarin na to fiya ta bago in zagi yabu ga ya ta ida ta ka amma nga ibi enwe kai enwe ga agwọ ta ya gan nga ki sun ga maji yaji mun ga yi da lati ne wula su lamali ajalu hunna an yadda na hamla hunna ko ji na ku ba ni misali ga in zage ban wajen hanjali ciwo wọn àdéhùn mọ̀jà sáf sáf eight months tọ̀tọ̀ a tọ̀tà lóòlì àgbègbè ga ń gbàgbó tọgbó والذين يتوفون منكم ويذرون na يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر فإذا بلغن أجلهن ko mana aga agun kiyo aga agun lokacin ce ya tsago ne bafo guwa wuce ya idda ta juna alaikum fi ma na fi an na bil ma'ruf le fi dan buwa ne da jin daga idda ji zagan ci zugu ga ga wanda wa zan no ci ko zan ci apo ya da karo na no problem Allah subhanahu wa ta'ala ji folo je daga ya ko gwa wasadiq wasadikatu faktahu aydiyahum ayyati ba yi ga ya Allah ko zagu baba amma babu abawo ibiti ba babu ibiti ba babu ibiti ba babu lole qur'anu din ne ya ki menye ne da ga ya gu ko gwaru wani qur'anu din ne ya sun ya yi ci ga la to ko aidi illa illa fi rubi dinaru ngo le ko zane ma ke ba to hukunci wuce ga nan kuma yayi do shi ci wa ji ga ga shi ga zai yi fuwa bai bugo tun mu ko wa ngo le fitina wa ka dan ko ji ga na ko abe ke ne daga daga ne ga gurubu dinar wa le nga ki nga hukuma nga hukuma ji nga le ga ga ga ga ji ga report report ya hukuma wa ji wa ne ki o to da la doka dan gobo ke je ne yawa na Allah waje foro ga Allah sallah ko ayi ko salata ko amma ki lokaci uju wuce ga da no le ani bisa su mu gaji fassara yanne mu ci wuyo ani ci wasallu kamar ayatu muni usalli annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tarji'u ba'di kuffarin yadribu ba'dukum liqaba e ga e se da lokiri kafiri se ne wudo jino sai zawu ya da biyu musulunci ba za ta kiri nan sallaki a ramar lawo illa bi da hake ga wurai na sako a jihar abu na sai bi haki wuyi ko annabi ya ka tanta ba da an kala illallah wa yu bayana wa la ilaha illallah gano annabi ga ma za ta so bi la ilaha za da ta yawmul qiyama to a bi la ilaha in ga bi fa al qiyami no annabi ga zan ga za wuyi jo no babu ya hakki ne fa alkiyami za wani wuna ngagwa sun agai nga sun ta ga ya rabbi ya wace ci salaha za fi makatalin so ko giza ne kila wancan ne wuyi wa ya jo ko jiga na ko sai bogo e wu is dangerous a bi gala ya zalil fi fusati min dini ma lai yusibu daman harama e a ko kiya ba wa dan ba kaga su wadu zabiya kuma jiya na ko wace zabin diga ya e zabe tu da wakpa tumbuwa ya e zaman yi ba da wakpa tumbuwa je musu ku amma wo shishi har da ndo ta shishi da na feda jike fulani feda wata bindiga za feda wata za feda wata za feda wata bombu za feda wata explosive za yake masu ba ta yawa ajajin ko yau ne eh dede ne o gaza huwa ɗin wa ta rafa kuma تجي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم عليكم القصاص في القتل على الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوتي عليه من عشي شيء حد كل شيء وعليك wale الذين ai كتب عليكم gudu في القتل zasu لو katlan ne law مسلمين جاي ji wula جاي suna musulmi sai gugu hadisi sai latar jiwu ba dai ku fara nan wallahu ga ya zaga zawa ni wazu musulunci ba na musulmi gu amma wanda ya fasi da lokacin ka ba a yi mu'minin bi imani fasikun bi ka kabirati sai ci gaba yin taifa ta ne minal mu'minina tatalu ala da guru ba min ya mun ne ku a ci wudo jinan fa aslihu bainahuma ya gaje jigara takani abu ne zagu ba ba ayi ga musulmi to su ko idan ta kalmuki ma ni bi sayfai ma fal qatilu wal maqtulu fin nar musulmi ba ga gumbe bi kwa na ci ube to da yuga to zana awu na zagu baba firo so jige innamal mu'minina ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum mu'mini je je da je ga je jara takani yaji boyen yebo sai buga wane ga ayan mutashabiyatu fitu alqur'ani amma a nigan mu kan mu ya ji wa ɗuwe ya bugu da ya shi da la'aya ni ko ga wata fasara ji kawai ma da waye ji ne ke da za ko fasara ji ta ne sa sallam ji an waya ka to ga ji ha ga ji ga ji do ga kan ke ne shi ji je ke a yi ne ji mu ji ga na ko eh, ba ni e ga ji dabo na ji zan ga ti aga sai ga mu ji ana mu ɗazu ga ya zo jini ga gunu ga lokaci ne babu yan ɗazu jini ga gunu ga ba gini ji lokaci jini jini ga gunu ga lokaci ne dole ga najeriya na ne ba wa nan muhammadu zuwa sai ya fanke ma ta ba lakum ne misali masu na wasu lasa waro ba ya zo ga sako da sunna ni ce ce na miji fata na yake fata ga najeriya na ne ba wa nan muhammadu zuwa sai ya wani lalata ma ga suna sai ga sunna ji suna wangi wangi fadu bi ala suna wuce shi ce ce bugo suna sako ganni ezuzu ga be zufu ku sallah buke bakan da zuzu be lasa ku ke bakan da magari be shi ku bakan da ngo ne na ali ba nan Muhammadu ba yi sallah ndo da lokaci ba inna salata kan ta lil mu'minina kitaban mawquta ngo le ko hadith na Abdullah ibn Abbas mu ji ke mine yeju zan ji yeju fahimta nan nga hadith mu ke la zan go tiga to jima jin da lasa jin ya ku zuni ne ji ke an ji dai ko yanzu bushi ga sọ́jà níbi a bí máa kò ní àmọ́ ìgbé jẹ́ níbà àmọ́ ìfunu wọn ìbúkọ e wà dé àdélé ìlànà tí káwọn ìgbé kejì níbà ẹ̀wọ̀n àfọ́ ilé jíde rí à ṣé ti wọ́n yín kún tún júlù bẹ́ẹ̀ ìgá ìgbé jẹ́ níbà fọ̀tọ́ àrùn ẹ̀gá di áyí kó èsì bí ògè ìgbà kẹ́ ìgbọ́n àti sálẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ta kwaya lulu shishi nga gawa mali na wo ma mali ye ji wa ma da ga ti jini ma a a shi ke fahimta na nigeria kwaya lulu shi ga zaka da naira ba zaka da naira mana ina na zina da ya ga zarfa idan ka naira ji ma ko da ji ganewa ko ma el lulu shishi lulu ga ga ya ga lulu ji ma da ke goye ya madi ya ne ya gina ya gaji ya zai nimi ne ya bin ya e ya ne na rayuwa ngwa ya ne ga to rai da non wo ne unso unso ma rayuwa to ngwa ya tu mu ya de ga da ruwa ne ya ne ci ya ne ci ba ne nan ya na tu no ku na tu no kaji eji hmm. wuce amma ji ga ngo ji gane ko so insha Allah ta daga kafin jawo ya dena yi buru wallahu a'lam